sokoto suka zo nuna bakin cikin su da alhinin su akan wani da ya yi batanci bayan zanga-zangar da matasa suka gudanar don neman mahukunta su ɗauki mataki akan matashin rundunar 'yan sanda ta najeriya ta ce matashin yana hannunta asp sanusi abubakar shine kakakin rundunar a sokoto yana nan dai ana ta bincike insha allahu yana nan tare da mu ita kuwa gwamnatin jihar sokoto ta ce tana ɗaukar matakai na tabbatar da an yi abin da ya dace kan wannan batu isa na galadanci shine kwamishinan yaɗa labarai wanda ya maganta da yawon gwamnan jihar gwamnati tare da haɗin gwiwa hukumomin tsaro sun ɗauki matakai a halin yanzu yana hannu ana bincike akan wannan matsalar kuma da zarar an gama bincike za a gurfanar da shi gaban kotu domin a yi mishi hukunci daidai da abin da aikata akan hakan ne ma na yi tattaki zuwa gidan su matashin inda na zanta da ɗaya daga cikin danginsa. In dangi ya yi amma ana ta tunanin cewa waya za a yi a ce na riƙa waya wahai ya yi postin ya yi mi mi mutum ne ya ɗan samu ilimin shi bifo hauka ta kama shi ƙaramin waya ne ya ga hannun shi aitel shi ne ya ka umarni da shi free browsing ma ke ba data ake sawa ba shi ne ya je wannan abun. Mai yanzu kaga kofa ga ta ne ne kuma ga ta ga kaga ne ta an hoshe ta mu ne muka fashe ta da karfi da yaji wurin babbake dakin da zai da yake zuwa ya rufe ya shigewa ta insulation din kanshi sai da muka babbake ta muka buge ta muka bude sannan muka fitar da shi daga ciki wallahi wata rana sai ya kwana uku cikin daki ko abinci sai an unkwasa an bashi in ya ga dama ya bude shi an sa shi in bai ga dama zai kyale mutane shi kwancin shi a ta buga a ta buga bai budewa yanzu mu dai abin da muke bukata a ji a auna shi mun ba za mu iya tantar da mutane cewa yana da hankali ko bai da hankali ba ita dai doka ba abin da bata iya ba ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya da ke Sokoto ta bakin shugaban ofishin halilu tambari ahmad ya ce yana sane da wannan batu da abin na hannun hukuma ta ga hukuma daidai a bari a ga abin da za ta yi ita kuwa ga gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta najeriya ta bakin shugabanta a sokoto sirajama madawaki cewa ta yi za mu ga abin da za mu je wannan za mu ji ainihin mi af investigation sun kai sannan ni ake ciki sannan kuma suna cikin bincike na to suna da ra'ayi muka kuma sha'awa ga wannan A nata haujin kungiyar gamayyar kungiyoyin da'awa ta Najeriya mai kungiyoyin addini sama da hamsin cewa ta yi bai dace ba har yanzu ana samun masu irin wannan ɗabi'ar. a cewar shugabanta na ƙasa Muhammad Lawal Mai Doki. Wannan ya nuna sakaci da wasu daga cikin uwaye da shugabanni ke yi game da martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka uwaye su tashi tsaye su nuna muhimmancin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kowane ɗalibi. Duba da cewa wannan ba shine karon farko ba na samun irin wannan matsalar domin an samu irin ta a jihar Kano a shekara ta 2008 da ma shekara ta 2020 malaman addini ke ganin cewa da jama'a za su nemi ilimi da kuma aiki da shi tare da tarbiyyantar da na baya akan koyarwa addini to da ba za a ci gaba da samun irin wannan matsala ba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya